Bismillahir Rahmanir Rahim. Triplet, babi na 24. Miƙewa dadi ya yi, ya nufi kofar fala yana amsa sallamar. Kallon gwagwamam ta yi kafin ta ce, da alama barkama ya san da zuwa mai gadin nan fa. Murmushi gwagwa ta yi ta ce, ni dai ba ruwa na kun fi kusa ai. Mam na kokarin yin magana jihar ta riga ta da cewa, mam I need to see your previous pictures before you got married to my dad. Nan take face din mom ta sauya, nan take ta ji ba daɗi, ta zuciyarta na mata ciwo, jihan ta tuna mata baya. Shuru ta yi ba ta yi magana ba. da salama dadi ya dawo fara hannunsa dauke da katin irin na turo sako daga kasar wajen nan a tsakiyar farin ya ajiye da sauri jihan ta miƙe ta karu sojan tana faɗin what is this daddy miƙe wasu na rimshe ta ta zuba wa dadi dara da ran ta ba tare da ta je wajen ba mu da kwalin dadi yayi ya fara fito da kayan yana faɗan. kaya na saya muku daga dubai ya kai ƙarshen magana tare da fitowa da jihan wasu kayan masu kyau na 'yan kwallo Dan Jahan akwai ta da son kayan 'yan kwallo sosai. Dani na kokarin yin magana Jahan ta ansa kayan daga hannunsa tana dadiya ta wuce ta haye sama ta nufi bedroom ɗinsu dan ta je ta gwada. Girgiza kai kawai dadi yayi ya cika ba da fito da kayan. Ita da dumshe ta zuba masa idanta. Tana kallon yadda yake fitar da kayan. Dago kai ya ce, "My siya, close your eyes. I want to surprise you." Ba musu ta rufe idon nata. Wani leda ya dauko daga cikin kwarin ya nufe ta. Ya zauna gefen ta yana faɗin, "Now open your eyes." da sauri ta bude idan nata dan ta kagu ga mai dadi zai mata surprise akai miga mata da dai yana kallon fuskanta cikin zumudi ta ansa tare da budewa askwanan ta mike tsaye tana faɗin what daddy am i dreaming or not so sai dadi ke murmushi don bashi da wani burin da ya wuce ga farin cikin 'ya'yansa wannan murmushin da ke kan fes din ramsha ya fi masa abubuwa kaso casa'in cikin ɗari na rayuwarsa fito da kayan ramsha ta yi tana ta dariya kamar bakinta ba zai rufu ba kyakkyawan dimfin nata sai motsaye yake ga ofincit nata da ke tsakankanin fararen hakoranta kamar gonar auduga cikin zumuɗi ta zuje zip ɗin jaket ɗin ta sanya a jikinta tana faɗin dadi ai na ka samu irin jaket ɗin GR dan Allah saya ne mana mai siya daga Dubai na sayi miki saboda son da kike yi wa gai ɗin shine naga kuma yana yawan sanya irin jaket ɗin shi yasa na ɗauki hoton na tambaya wurare daban da daban da ƙyar na samu a Dubai na ɗau wajen two weeks ina neman jaket ɗin nan kamfani kamfani su kansu kamfanin da suka buga jaket din na tuntuɓe su ta namban su na whatsapp amma sai suka ce mun gaskiya iya shi kaɗai suke yi wa shi ya kawo samfur suka masa dan haka ba za su iya yi min ba wannan ma na hannun kis ba sak irin nashi bane kwafi ne babu irin nashi su kadai suke bugawa shirin ramsha ta yi kafin ta ce dadi to shi ma kwafi din yana da tsada ne dan na ji a tv sun ce jaket din nashi na da tsada sosai gashi kuma yana da su kala kala sai da duk design ɗaya ne kolo ne daban-daban jinjina kai dadi yayi yana kafin ya ce hmm mai siya kudin da na sayi jacket din nan ba za su faɗi ba ke dai kawai ki saka irin jaket ɗin GR ɗinki ba sai kin ji kudin kwafi ɗin ba ma jiya ta yi ta kalli mom kafin ta ce mom ya min kyau mom da gogo har suna kada baki wajen cewa ya miki kyau oba ramsha sai dai ya miki yawa sosai jacket ne har ƙasa gaskiya ki ajiye sai kin ƙara girma Manya ga faɗa ta yi tana faɗin ni ko yana ji a ƙasa ma ni sai na sa shirya dadi sai murmushi yake abin sa ya cika tun da rimshan da jihan sun yi murna wucewa ita ma rimsha ta yi ta nufi bedroom su da jacket ɗin sanya a jikinta wadda ya kai mata har idon sahu na kafarta fito da sauran kayan dadi yayi ya ba wa nata sannan ya ba wa mam nata wadda ya kasance iri daya ne da nan gwaggo dubai jallabiyas ne masu kyau da tsada shi ma ya sai wa kansa dubai jallabiya na maza masu kyau migiyaye da nashi ya wuce bedroom ɗin shi wa ita ma mam ta yi ta bi bayansa ita kuma gwaggwab ta wuce nata ɗakin Washington DC 8 a.m. Zaune suke gaba ɗayansu a falon ƙasa Michael James J. Kowannensu kan shi na kan wayarsa yana latsawa yayin da shi kuma dadi yana hira da Uncle Harry. A John ya shigo falon kwata-kwata ya manta da Romeo ya dawo. sanye yake da bluetooth a kunnensa jikinsa sanye yake da wando crazy irin na shahararrun 'yan duniyan nan yau ya yi kitso biyu ta gefe da gefen kansa yayin da jikinsa ke sanye da t-shirt baka mai zanen horo da jan kala a gaban hannunsa wuyarsa duk sanye suke da cen na maza masu kyau da tsada kallo ɗaya zaka masa ka san yau a cike da iya shege yake taku yake ta baya baya shigo falon yana tafiya yana giriza kai da jiki yana bibiya wakar da yake ji daga ta cikin bluetooth din kasancewar su ba sa jin wakar da yake ji sai dai wanda yake bi suke ji sai hakan ya musu bambara kwai saboda wakar yan china yake ji shi dai je kallon tsantsar mahaukaci ma yake masa don wakar da yake bi din ma ba su taba jin irin ta ba idan ya yi taku ɗaya sai ya tsaya ya tiki rawarsa iya son ransa kafin ya ci gaba da tafiya gaba ɗaya su sun zuba masu ido suna kallon sa ba karamin tausayi ya basu ba don da alama yau wine din tasa tasa ya manta da romeo ya dawo shi koko a jikin jikinsa don daman mayan son rawa da waka ne kamar michael jackson kai tsaye saman bene ya nufa ko kallon inda suke bayyaba ba daidai lokacin romeo ya fito daga pat din shi jikinsa sanye da wando jeans guntu zuwa gwiwarsa sai riga fara mara nauyi mai karamar hannu yau ma kamar kullum ya ɗora dark black lehensa da ta sha gyara sosai sai kyalli da kamshi take ya ɗora ta a bayansa kaɗan ya zubo masa ta gaban goshinsa kasancewar gashin gaban goshin nasa ya ɗan yanki ta ba ta kai tsawon na bayan ba hakan yasa ba ta iya kaiwa ya haɗa da ita ya ɗaure shi yasa ko ya ɗaure gashin nasa na gaban sai ya zubo masa a kyakkyawar fuskan shi hakan kuma ba karamin kyau yake masa ba kamar kullum yau ma akwai face mask a face nashi wannan daddadar fitinanniyar kamshin perfumes nashin ya kai wasu michael karo a hanci hakan ya sa su dago a askwana kuma a tare har da su dadi dan ko ina kamshin perfumes din ya gauraye gaba daya duk girman falon tun ma bai shigo cikin falon ba askwana su michael suka kara nutsuwa kowa ya ajiye wayarsa da ke hannunsa suka zuba wa john da ke rawa yana tafiya yana tunkarar romeo da ke kokarin saukowa ƙasa ganin john na zuwa a buge ya sa romeo ya tsayuwa ya zuba masa darar da ran blue eyes ɗin shi masu ɗaukar hankali duk wata halitta mai rai da ke cikin falon sai da ta nutsu ta kake ji ko numfashi a hankali suke fitarwa don gudun shiga matsala shi ko john sai kaɗa kai da hannu yake yana tafiya yana wani bouncing ya sanya hannunsa ɗaya ya riko wandonsa ta tsakiya daidai sai saitin gabansa irin yadda gayu ke yi zuba masa ido gaba ɗaya falon suka yi yayin da shi ma romeo ya zuba masa ido yana kallon gudun ruwansa john bai ankara ba sai ji yayi ya da kirjin mutum sai da yayi baya yayi tangal tangal ya fada ƙasa askwane ya dago kai cikin muryar yan maye ya ce who is this ƙara wado ido waje yayi yana kallon romeo sai dai kash saboda shaye-shayen da ya yi ta sa bai gane ko wane ne a wajen ba hakan yasa ya ja dogon tsaki tare da banko uban ashirin na kokarin miƙewa raba ta gefensa romeo yi a nitse ya hanyar fita ba tare da ya ce komai ba har su James suna hada baki wajen cewa good morning lion jinjina musu kai yayi ba tare da yayi magana ba ya wuce ya nufi waje daidai lokacin tga ya sauko daga saman benen shi ma fes ɗin shi sanye da face mask sannan kayan jikinsa kusan iri ɗaya da na romeo sai dai tsakiyar falon ya tsaya ya kalli su dadi cikin harshen turanci ya ce good morning daddy and uncle da murna dadi da uncle harry suka amsa masa sannan su masu michael suka gaida shi a takaice ya amsa musu sannan ya nufi waje bayan romeo har ya kai bakin kofa ba tare da ya juyo ba ya ce i want to see all of you now in my place excluding uncle and dad james come with john ya kai ƙarshen magana ya fice daga falon tunda suka da TGA ya ce su same su a wannan filin jikinsu ya fara kirma don sun san shi kenan hora su zai yi don wannan fili daɗi baya kai mutum sai wahala fili ne gari guda da Romeo ya saya kusa da gidansu wajen yake daga gidansu ta baya akwai kofa ta wajen zaka buɗe ka shiga wajen musamman Romeo ya sai filin ya sa aka kawata masa wajen da ya ba basu horo a wajen da sauri Michael J suka rufa a TGA baya shi kuma James ya wuce ya damƙo wuyar rigar john ya jawo sa suka nufi waje sai zagi da sambatu john ke ta yi amma james bai kula sa ba koma a dadi da onkul suka yi suka zauna suna masu tausaya wa john fili ne mai girman gaske an kawata wajen ga wasu kyawawan kujeru a saman stair an sanya kyakkyawar rumfa a wajen kujerun kamar dai wajen huta an raba wajen gida biyu rabi an sanya musu tiles rabi kuma an sanya grass carpet mai kyau filin bai da faɗi sosai sai tsawon bala'i zo na saman sofa mai laushi ga kyau tga ya isko romeo ya zaune yana latsa wayarsa kusa da shi tga ya je ya zauna cikin girmamawa ya ce good morning lion shirin romeo ya ɗanyi na ɗin mintoci kafin ya ɗago kansa daga kan wayarsa ya sanya kyakkyawan farin hannunsa gently ya zama face mask ɗin face ɗin shi zuwa yiminsa subhanallah tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya yi wannan halittar kyakkyawa ne ajin farko yana da face mai design mai kyau ga dogon hanci har baka mai matukar kyau soft skin nashi ba a magana kwance yake luf ya ji hutu bakinsa ɗan karami mai ɗauke da lips red color kamar ya sanya lipstick ja saboda kyau idonsa kuwa kamar ya kara musu girma ne da ya cire face mask ɗin don har wani kyalli suka kara yi gashin girar sannan kamar an zana masa calvin sannan suna cike don kamar za su haɗi saboda cikan kyakkyawan dark black gashin da ke wajen gefe da gefen kumatunsa duka kyakkyawan dark black gashi ne kwanci a wajen sai sheƙi da ƙyalli yake kyau iya kyau kamar shi yayi kansa masha Allah Slowly ya lumshe dararen blue eyes ɗinsa ya sake budewa tare da ɗaga TGA kai ba tare da yayi magana ba. Daidai lokacin su Michael suka shigo wajen. Slowly ya dawo da kallon sa kansu sai son batu John ke yi kamar zarare. A gaban su TGA James ya zo ya kusa da John ya wuce ya zauna saman sofa. Su ma su Michael wucewa suka yi suka zazzauna saman sofa. John na ƙoƙarin miƙewa sai son batu yake. Romeo ya juyo da dararen blue eyes nashi ya kalli TGA ba tare da yayi magana ba. Da sauri TGA ya miƙe ya damƙo wuyar John tare da ware yatsun hannunsa kamar mai zagi, ya ɗaga hannun sama da ƙarfi ya cika wa John yatsun nasa a fes kusa da cibiyarsa. Nan take John ya fara kwara amai yana tari. Ƙara cika masa yatsun TGA ya yi a karo na biyu, sai sai John ke tari yana sheƙa amai. Ganin yana amayar da wayan ɗin ne yasa TGA ya sake sa ya koma kusa da romeo ya zauna yana kallon john din. yayin da shi kuma romeo ya miƙe gentil ya taka stair din ya sauko kasa ya nufi wata yar siririyar hanya da ke cikin filin sai da john ya amayar da gaba ɗaya wine ɗin da ya sha sannan ya kwanta a wajen na 'yan mintoci yana mai da numfashi kafin ya ɗago kai yana kallon jama'ar da ke wajen while tga ya sunkuyar da kansa ya kasa yana latsa wayar romeo da ya tashi ya bari a wajen ihu john ya fasa lokacin da idonsa suka sauka akan tga don a tunaninsa romeo ne kasancewar tga ya sunkuya da kai ƙasa baka ganin ƙwayar idonsa jin ihun john ya sa tga ɗago kai yana kallonsa ya zaune john ya yi ya fara kuka don da tga da romeo duk muguntarsu tun kusan ɗaya ne don mafi yawanci lokaci ma tga ke hukunta masu laifi shi romeo sai idan abin ya yi yawa yake sa bakinsa bai cika shiga harkansu ba amma dai idan ka kuskure ya damƙe ka to fa in baka yi sa'a ba sai na lahira ya fi ka jin daɗi haka shi ma james ya ƙware wajen iya hora mutane ya iya mugunta kamar tga jibgajibgan bodyguard biyu ne suka zo suka fara gyara wajen da john ya yi amai sai bayan sun gyara wajen tsab har da perfume suka sa nan take wajen ya ɗau kamshi sosai sai da suka gama sanar romeo ya dawo wajen inda ya tashi ya koma ya zauna tare da mai da face mask ɗin shi TGA na ƙoƙarin yin magana, bodyguard hudu suka fito da manya-manyan dawaki guda uku masu lafiya da ji da karfi. Sun ci sun ƙoshi sun samu kiwo mai kyau, sai raka su kuwa suke. daga farkon inda aka sanya grass carpet din nan bodyguard din suka tsaye da dawakan ba tare da sun saki linzamin su ba kallon john tga ya yi akai a takaice ya ce get ready inda sabo john ya saba don wannan ɗaya ne daga cikin salon hukuncin tga da romeo ba su cika bugun mutum ba sai ta kama amma horo kala kala na mugunta sun iya kallon john din james sai kafin ya ce ko dai wani ba ta sake ka bane ne na ka kasa tashi kamar ba da kai ake magana ba ko dai sai na zo na yana wani da hankali john ya miƙe don wan ɗin ta sake sa tsaf kamar ma bai sha ba ƙasa ya sako ya tsaya wajen da aka sanya tiles wai su kuma dawakan suna ɗan gefe wajen grass carpet Counting from 1 to 3 TGA yayi yana kaiwa turi bodyguards din suka saki linzamin dawakin yayin da shi kuma john ya kwasa a guje. Su ma dawakan su kuwa suka yi kafin su fara gudu. Dam dam. Kallo ɗaya za ka yi wa dawakin ƙasa kasan a hakan aka kora su. Ƙa'ida shine idan ka bari da wakan nan ɗaya ya wuce ka sai ka karɓi hukunci mai tsanani. Wannan ɗaya ne daga cikin punishment da Romeo ke musu. Sosai John ke gudu kamar zai tashi sama, ga tsantsan tiles kamar zai faɗi ƙasa, ga shi ba halin cire takalma, don ya san yana ɗan tsayawa da wakan nan za su wuce sa. Duk da ya san dama dole za su wuce sa, don ba wanda ya taɓa cin wannan jarabawar ta Romeo, amma duk da haka zagewa suke su ta sharara gudu kamar za su tashi sama. haka su ma dawakin suke sharara gudu don sun san gasa ce jan dai yana gudu yana kuka sai dariya je ke masa yana masa mugun addu'a don damar rashin kuryar john da michael ya ishe su a gida where is your exam card michael cewar tga kallon romeo michael ya yi kafin ya ce i already discussed this issue with lion kallon romeo tga ya yi yana faɗin zasu so jinjina masa kai romeo ya yi ba tare da ya yi magana ba yana latsar wayarsa okay what about james it's better for him to start work ne ya amsa zancen da cewa gaskiya is better don ya kammala karatu ba shi da aiki sai zuwa clubs da parties girgiza kai romeo ya yi gently ya miƙe ya nufi hanyar sauka daga wajen cikin nutsuwa da sexy boss ɗin shi ya ce i will think about it yana kai karshen maganin ya fice daga wajen romeo komai nashi a nutse yake yinsa sannan komai daki daki yake binsa sa ɗaya bayan ɗaya baya son hargagi da rashin nutsuwa a lamuransa bai taɓa damuwa da 'yan uwansa sai sun yi aiki ba shi a ganinsa dukiyarsa ya ishe su da su ji daɗin duniyarsu shi yasa yake sake musu kuɗi baya damuwa da lalle sai ya san abin da suke saboda ya yarda da su a baya kafin yanzu baya ba su kuɗi sosai lokacin da James ke school wannan dalilin yasa James ya shiga wannan harkan daga baya bayan ya kammala school Romeo ya fara sake musu kuɗi oba dan a cewar su yanzu sun yi hankali bai taɓa bibiyar su ko binciken su dan ya ga me suke ba dan ya ba su yarda 100% yana bala'in san su fiye da tunaninsa amma duk da wannan son da yake musu baya hana ya ba su horo idan suka masa ba daidai ba duk cikin yan uwansa ya fi son Michael hakan yasa ko Michael ya yi laifi baya iya hukunta shi dan yana kaunar sa uba bai taba hora Michael ba idan Michael ya yi laifi a gaban kowa kowa ya ga ya yi laifin kuma sun san ya yi laifin sai Romeo ya fuske ya ce TGA ya hukunta shi ko kuma James gaba dayansu su daga James din har TGA din ba sa iya hukunta Michael din saboda son da suke masa shi yasa Michael ke zuba tsiyarsa iya son ransa yanzu haka jiya da daddare ya je ya samu Romeo ya rinka zuba masa kukan shagaba yana roƙonsa da ya yi hakuri akan bai rubuta exams ba amma next time ya yi alƙawarin zai rubuta sosai Romeo ya masa fada akan ya tsaya ya karatu amma ya kasa hukunta shi su Uncle kulheri duk sun fi ƙaunar Michael fiye da kowa sosai Romeo ke sakar musu kuɗi yana abin da ya ga dama sai dai yana da kyauta oba da mutum ya roƙe su zai bada abokansa su dest duk ya sai musu motocin hawa a school nasu kowa ya san shi da kyauta idan ka cire tsoro ka zo ka tambaye sa to ba zai baka abin da ma baka taba zato ba haka zalika duk kudin nan da Romeo ke bashi hakan bai sa ya nemi matan banza ba shi mace ma bata gabansa saboda gani yake halin su ɗaya da mom ɗinsa a bayan yana shaye-shaye daga baya ya zo ya daina saboda wani friend ɗin shi da ke hana shi kuma yana kaunar abokin nasa oba duk sati yana zuwa gidan gajiyayyu da marayu ya ta raba musu abubuwa kamar dai yadda ya ga romeo na yi sai dai shi romeo har da church su yake ba wa taimako shi kuma michael saboda tsanar da yi wa faston church din ma sai an yi da gaske yake zuwa kuma baya ba wa fasto ko biyar idan ya je church din ma baya sauraron komai da suke faɗi saboda gani yake ba amfani dan bai da ilimi ba karatu yi ba shi gani yake bata masa lokaci kawai suke da surutun banza to anan zamu dakata ku na subscribe ku yi mana like